danna subscribe sannan ka taɓa ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen kan lokaci mun gode jabir ne kaɗai ifi fi ba ta haushi kusan miskol guda goma ta yi masa haɗa da saƙon karta kwana amma duk bai amsa ba a ƙarshe ma ya kashe waya Rashin walwalar Sef ma yana damunta. Shi mutum ne ma'abocin fara'a mai danne bacin rai. Mutum ne mai sadaukarwa ga abokan mu'amalar shi. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke karanto muku littafi mai suna da huwar mutum. littafin shahararriyar marubuciya wato Khadija S. Muhammad Matar J. Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman wanda ake kira da Saminu Algaita. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin Don haka gurin jerin kiraye-kiraye da suka gabata ya shiga kai tsaye, Jebi shine sunan da yake sama. Me ya ce miki ya ɗago yana kallanta yadda da fuskarsa yayin tambayar ta tabbatar da babu alamun wasa. Ba komai ta bashi ya amsa. Kin tabbata kai ta jijjiga masa alamar E. To daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari Allah muna roƙonka yanda muka fara lafiya, Allah ka sa magama lafiya. Dahuwar mutum kashi na goma sha biyu. Kafaɗinsa ya ɗage sama haɗa da mele baki ya mika mata wayar sannan ya yi gaba abinsa. Bayan shi ta bi da kallo har zuwa lokacin da ya ɓacewa ganinta. Kenan hakan yana nufin shi ma ya yi fishi? taɓe baki ta yi sannan ta nufi masallaci gurin da take zama jiran lakcatra ta gaba Ta kira lambar Jabir ya kai kimanin sau goma amma san bai ɗaga kiran nata ba. Daga bisani ta tura masa saƙon karta kwana shi ma babu amsa wanda daga ƙarshe ma ya kashe wayar. Abin ya yi matuƙar ɓata mata rai sosai inda daga bisani ma kanta ya fara ciwo. Da misalin ƙarfe ɗaya da minti arba'in da biyar na yamma kiran sef ya shigo wayarta. Ki fito abin da ya faɗa kenan da muryarsa wadda ta tabbatar da fishi a cikinta. Marmishi kawai ta yi ganin yadda ya yanke kiran nata tun bai jira cewar ta ba. Tafiyar shiru-shiru aka yi har zuwa gurin ɗaukar lacca. A can ma dai Bilkisu babu abin da take fahimta. Jabir ne kaɗai ya ba ta haushi. Kusan miskol guda goma ta masa haɗa da saƙon karta kwana, amma duk bai amsa ba, a ƙarshe ma ya kashe waya. Rashin walwalar Seb ma yana damunta, shi mutum ne ma'abocin fara'a mai danne bacin rai, mutum ne mai sadaukarwa ga abokan mu'amalar shi. Ko da aka gama lakcar ma ce mataye yana sauri suna da don haka bai raka ta zuwa bakin gate ba domin samun abin hawa. Ita kaɗai ta tafi sai ta yi ta jin ba daɗi, tafiyar ma ta yi mata tsawo duk ta bi ta gaji, hutawarta biyu kafin ta je gate ɗin. lokacin da ta isa get ɗin a gaje take tibus ga kuma ɓacin rai baba hamza yana gidan ga dukkanin alama magana suke yi mai muhimmanci da mama Domin zaune take a gaban kujera sanye da hijabi kanta a duƙe tana kallon ƙasa yayin da kuma gefen kicin ɗin aka zube kayan abinci taliya indomi makaroni manja da kuma sauran kayan shayi Wannan kuwa aikinsa ne, domin idan zai yi sayayyar kayan abincin gidansa to sai ya haɗa da ta gidan su Bilkisu. Yanzu ma ya zo ne a kan maganar ciwon Bilkisun da Goggo ta bashi labari. Kasancewar baya zama sai yau ne ya sami zama to shine ya zo domin ya ji iya yanayin ciwon yake. Dubu ashirin ya ciro ya miƙa wa mama yana faɗin bana samun zama. Don Allah duk wani matsala da aka samu ko ma menene a yi ƙoƙarin a sanar min ko da ta waya ne. Insha Allah cewar mama bayan ta sanya hannu biyu ta karɓi kuɗin. Har ƙasa Bilkisu ta duka ta gayar da shi ya amsa haɗa da tambayar ta ko akwai matsala ne? Cikin girmamawa Bilkisu take shaida masa babu wata matsala. Ɗaki ta wuce ya rabta faɗi akan ƙatuwar su. je take yi kamar ta kira jabir ta yi mishi masifa don kashe mata waya da ya yi wata zuciyar kuma tana cewa ta share su daga shi har sef ɗin dukansu ta tattara ta yi watsi da su ruwa ta ɗiba ta watsa haɗa da sanya dogon wando wanda yake da launin ruwan toka daga sama kuma ya ɗan matse ta inda ya buɗe daga ƙasa rigar da ta ɗauka ta sanya ma mai launin ruwan toka ce wadda aka yi mata ado da wasu dutsuna masu kyau daga gaban rigar Umra ta ɗauka ta shafa haɗa da sanya zambulilin hijabi inda ta miƙe ta gabatar da sallar la'asar. Cire dogon hijabin ta yi ta ɗauki ƙarami ta sa wanda ya wuce kwankwasanta kaɗan. Ba don komai ta hakan ba sai don ta san cewa tabbas ba za ta taɓa zama da waɗannan kayan a jikinta ba ba tare da hijabi ba. Kanta tsaye kicin ta shige ta zubo faten doya wanda ya ji alayyahu da kuma busasshen kifi. Mama yau kin yi masoyin yaya Ali Bilkisu ce take wannan maganar, mama marmishi ta yi ta ce ai da kanshi ma ya kawo doyar ɗazu. Ni ce nake ma aikin kwana gare shi, ashe aikin yamma yake yi, da na sani ma sai yanzu na yi mishi. Bilkisu ta ce ƙwarai kuwa don kin san ya fi so ya ci abinci da zafi. Shiru ta yi haɗe da dakatar da cin abincin kafin ta ce kamar gashi nan ma, don Allah mama ki bar ni zan yi tsokana. san abin larura ne Harke fara, kin san halin Aliyu dai baya son wasa, kai ya mama, ta yi maganar kamar za ta yi kuka. Na dai faɗa miki shi baya son wannan tsokanar taki, To mama ni haka halina yake shi ma kuma haka halin shi yake. To kowa ba sai a bar shi da halin shi ba. Ni ban ce ya kula ni ba idan na yi tsokanar. Da narkakkiyar murya ta yi maganar alamar shagwaba. Anti Ali sanne da zuwa ta yi saurin faɗar maganar tun kafin mama ta ce wani abu. Yanda take washe baki kaɗai ya isa ya baiwa mutum dariya, kallanta kawai ya gaishe da mama. Ta ƙara da cewa, an Ali fa favorite ɗinka na dafa saboda soyayyar da nake maka. Saboda soyayyar da nake yi maka da kaina na je kasuwa, na siyo sabuwar doya na zo na yi maka fate Ta ƙarasa maganar haɗa da miƙewa tsaye ta nufi kicin. O oh, la ilaha illallahu ni binta. Abin da mama ta faɗa kenan haɗa da riƙe baki tana kallon ƙofar da Bilkisu ta bi Aliyu kan murmushi ya kafin ya mayar da hankalinsa akan wayar hannunsa. Sai dai kai ta haƙuri Aliyu, wallahi wannan yarinyar ba ta ji. Bai yi magana ba ta shigo hannunta ɗauke da tire ɗin da ta jero masa abincin. Ta kuma washe baki tana kallon shi. Yau soyayyar mace ta tashi ta ƙarasa maganar a lokacin da take zuba mishi abincin. san bata damu da yanda ya ɗaure fuskarsa ba. Mama kuwa fita ma ta yi ta bar mata falon. Ganin mama ta fice sai ta yi saurin dawowa cikin natsuwa. abin ma har mamaki ya bai ma aliyu tamkar ba ita ce ta gama tsokanar shi ba yanzu karɓi nan ya yi maganar a daidai lokacin da yake cusa hannunsa a cikin aljihun wandonsa ya zaro fom ɗin haɗe da miƙa mata na me ta yi maganar haɗe da jujjuya shi ganin ba shi da niyyar ba ta amsa ya sanya ta yi saurin buɗawa baki ta ci gaba da turowa ganin cewa fom ɗin islamiyya ne yaya ali Yanzu Asabar ɗin da 'yar Lahadin da nake samu ina yin bacci cikin salama ba za a bar min ita ba. Duk da cewa da maganar da kuma yanda ta yi maganar ya ba shi dariya, amma bai dara ba kuma bai ce mata komai ba. Ɗaki ta shiga ta fito hannunta riƙe da biro, ta tsaya a kan shi tana famar kumbure-kumbure. Ya zan cike fom ɗin ta yi tambayar, wata harara ya manna mata da dole ta sanya ta saurin ɗora takardar a kan danin ta fara cikewa. Zo nan ta yi saurin dawowa da da baya haɗe da dukawa a gabansa meyanan. inda ta rubuta bilkisu ali yake nuna mata tura baki ta yi haɗe da kau da kanta gefe tambayar ki nake yi ta saurin ja da baya haɗe da tsorata saboda irin tsawar da ya daka mata bilal ne ya kira sunanta yayar mu. bilal ita ma ta kira sunan shi don allah ki duba cikin wardrobe ɗina akwai wasu kaya na nan a ciki zan aiko yaro ya zo ya amsar min Ok, amma wane kala ne? Shadda ce gambari, kofi kala haka. zaki ga na goge ta ma, tam kenan sai ka aiko. Ya mama tana nan lafiya na tufa na ji shigowarta yanzu. Ok, to shi kenan sai na dawo. Suka yanke kiran wayar a tare lokacin da ta shiga ɗaki na tuna zaune a gefen katifa tana cire soket. ‘Yan mata, why are you so Bilkisu ta yi maganar haɗa da kallon Natu. Kawai na gaji ne kaina ma ciwo yake cewar Natu ta maganar a daidai lokacin da take miƙewa. Ranar Juma'a mu je gidan kaka mana Natu. Natu ta ɓe baki ta yi ta ce please ku je da yaya Bilal. Me yasa Bilkisu ta yi tambayar tana yi mata marmishi kin san halin hajiya da abin haushi. Ainihi zaki raka shi kenan Allah ya kai mu. Amin ya Rabi! ki sha magani fa, Allah ya sauke. Zan sha idan na ci abinci, yanzu wanka zan yi. Ok, to ni bari na je toilet ɗin mama na yi alwala a can. Cewar Bilkisu ta faɗa a daidai lokacin da take fita. Takwas da rabi da minti biyar na yamma zaune suke a falon. Yau hatta Bilal ma yana nan, dambun nama suke zubawa a robobi. kamar guga kullum shan bugu kamar ganga da zana samu sanki a gare ya zamo abin bilkisu kayan ɗazu da yamma ne a jikinta wato riga da wando sai kuma baƙin guntun hijabi na kuwa doguwar riga ce material ce sai kuma farin hijabi guntu ita ma Hira suke yi jefi-jefi, mama kan sanya baki kaɗan-kaɗan. A nitse ya turo ƙofar gami da sallama. Dukansu suka amsa sallamar tashi sannan suka shiga gaishe shi cikin girmamawa. Tashi ki kawo masa abinci natu, cewar mama ta faɗa tana kallon natin. No, ba sai ta kawo ba, jos kankana idan akwai ya faɗa hankalinsa yana kan wayarsa. Eh akwai, kawo mishi Amina, mama ta kuma faɗa. Bilkisu ta ɗan saci kallonsa kaɗan sanye yake da jan wando kamar jins amma kuma ba jins ɗin ba ne. Bulu ɗin riga ce mai dogon hannu a jikinsa kamar ta sanyi wacce aka rubuta nek. Farar hula ce mai kauri ita ɗin ma nek ɗin aka rubuta a gabanta. Kamshi mai daɗi na tare da shi, wai har an fara sanyi ne? Bilkisu ta faɗa ba tare da ta kalli kowa ba. Bilal ya yi saurin ɗaga kansa haɗe da kallon Aliyu don ya tabbatar da cewa shi ɗin take tsokana. Mara ɗinki baya kunya, a bar hali a cime. Ni wallahi na san ba za ki taɓa iya haƙuri ba har Aliyu ya shigo gidan nan ya fita ba tare da kin tsinka mishi ba. Cewar mama ta faɗa tana yi mata harara. Daga tambaya sai cibi ya zama ƙari, ta faɗa haɗe da kama haɓarta alamun mamaki. Shi dai Aliyu ko kallonta ma bai yi ba bare ta sanya ran zai yi magana. Amma hakan bai hana ta cewa, an ci Aliyu don Allah an fara sanyi ne? Har yanzu dai bai ce mata komai ba daidai lokacin da Natu ta shigo hannunta ɗauke da farantin da ta yanko masa kankana. Ta ajiye a gaban shi bayan ta janyo stool. A natse yake shan kankanar da cokali mai yatsu da yake hannunsa, yayin da su kuma suke fira kaɗan-kaɗan. Bayan Bilkisu ta kai dambun nama da suka zuba a robobi ya zuwa kicin, ta kuma dawowa falon. Sannu, ya yi Ali, an wuni lafiya ta faɗa bayan ta yi tsaye a gaban shi. wato kin rantse dai sai kin sa shi ya yi magana don allah aliyu ka fitar da ranka ka yi ma yarinyar nan dukan alatsi na uwar mai karya cewar mama ta faɗa rai a ɓace Aliyu dai shan kankanarsa yake ba tare da ya ce mata uffan ba Zoki ce, cewar mama tana kallon Bilkisu. Baki ta turo kafin ta yi magana mama ta aika mata da jifa da ludayin da suka gama zuba dambun nama. Ta yi saurin kaucewa haɗe da ƙara tura bakin nata. Ganin mama ta miƙe tsaye sanya ta ta yi saurin kwasar kankana yanka uku a cikin kankanar da take gaban Aliyu wadda yake sha ta kwasa a guje. Bilal da Nato suka kwashe da dariya, mama kuwa tsayawa ta ta kasake ta saki baki. tana kallon ƙofar da bilkisu ta bi yarinya duk ta bi ta zamar da mu kakanninta ina jin ma har yanzu bata san ta girma ba saboda abin da take yi ko aminatu ba za ta yi shi ba sibilal suka ƙara kwashewa da dariya Mama ta juya inda Aliyu yake zaune ta ce masa, dan Allah Aliyu ka ware rana ka nuna ma yarinyar nan kai ba sa'anta ba ne. Wai har wani anta Ali take ce ma, me anta Ali kuma? Sanato suka ƙara kwashewa da dariya. Wannan ba abin dariya ba ne wallahi, na ga lamarin nata nema yake yayyawa. Na ga Aliyu nan ma ba wasa yake yi da ita ba. Mama kamar baki san halin anti Bilkisu ba, ita kana wasa da ita baka yi babu ruwanta. kawai in ta yi niyyar tsokanar ka to sai ta tsokane ka cewar bilal ya faɗa a lokacin da ya mai da hankalinsa akan aikin hannun da yake yi a gaban wata riga to allah ya shirya ta amin sanatu suka haɗa baki wajen amsawa shi dai aliyu bai tofa ba kuma ba za ka taɓa iya karantar yanayin da ke kan fuskar shi ba ya ji daɗi bai ji ba babu wanda zai iya ganewa bayan ya gama abin da yake ya fice daga falon hannayensa sanye a cikin aljihun shi ba tare da ya ce wa kowa komai ba da bari mu miƙa saƙon godiya da fatan alkhairi ga ma'abota sauraron wannan shiri namu mu kuma miƙa godiya da fatan alkhairi ga gwanayenmu na sauraron littafi waɗanda suka sami damar yi mana kwamen a farko-farko. Shamsiya Nasiru Usman ke da kwamen na farko a cikin littafin dahuwar mutum kashi na goma sha ɗaya. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Hauwa Awal ke da kwamen na biyu a cikin littafin dahuwar mutum kashi na goma sha ɗaya. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Ashar ke da kwamin na uku a cikin littafin da huwar mutum kashi na goma sha ɗaya muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Muna fatan za ku ci gaba da kasancewa da tashar Algaita Media TV. wadda ta kasance tana kan YouTube. Sannan kuma muna ƙara tallata muku sabuwar tashar mu mai suna farin ciki Hausa Nobel. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu duka kan YouTube ɗin. abin misali dama na samu sanke yanzu idanuwa su bar waige daga kanke zarrafi san duk wata ya mace na bar hange saura